Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Wani abu da ke da muhimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali shine tarbiyyar 'ya'ya, abin da akan ci gaba da ambato musamman tsakanin surukai da ma'aurata. Sau da dama, akan danganta halayyar matasa da irin tarbiyyar da suka samu ko kuma aka akasin haka. Ganin yadda wannan batu yake ci gaba da ɗaukar hankali ya sa shirin domin iyali sake nazarin wannan lamari bayan da kwanan nan wani magidanci ya nemi kotu ta raba aurensu da matarsa da ya ce ta kwasa mashi mari sabili da bata amince da yadda yake tarbiyyantar da ɗansu ba shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki iyaye maza da mata kuma 'yan gwagwarmaya domin musayar miyau kan tarbiyyar 'ya'ya bakin da muka gayyata sun haɗa da sunana musa Salim mutar rabi abdullahi hannatu Bawai bello mai da sabon muhammad sai kuma baraka bashir jagorar tattaunawar wadda ta fara da tambayar mai jidda sabon muhammad ko hakin wane ne tarbiyyantar da yara ga abin da take cewa gaba ɗayansu amma ya fi ga eh, mu mata saboda mata ita take tare da yara ko yaushe suna jikinta so tarbiya kusan 85% a gurin mata take kai so 80 eh saboda da aka yi analysis yawanci mata suke da hakkin tarbiyyar yara su kuma maza su goya musu baya akan tarbiyyar yara hmm. idan suka taimaka suka yi to shine za a samu yadda ake so hajiya hanna kin yadda da wannan batu na ta tace wai tarbiyyar yara kaso 80 haƙi ne na iyaye mata ni in ni ce ma zan ƙara musu bayan 80 din zan ce kashi 85 tunda mu a tsari na al'adarmu ta bahaushe da kuma addininmu na musulunci tarbiya kashi 85 a lokacin da yaro yake karami daga haihuwa zuwa shekara goma sha hudu kamar yadda addini ya koya mana to a hannun ma'uwa take shi mahaifi namiji uba kenan ana neman sa ne bayan ɗaya shiga shekaru na balaga mace ko namiji amma a waɗannan lokuta na ƙarancin shekaru tarbiya a uwa take kamar koya wa yaro cin abinci da hannun dama in yana ci ya ci gabansa kar ya yi tsokana ya koyi haƙuri duk waɗannan haƙƙi ne na uwa ta sanar da ɗanta waɗannan abubuwan a farkon rayuwarsa. in kin ce kaso biyar, to mm. uba shi me kika rage masa kashi goma sha biyar saboda duk lokacin da aka nemo uba akan tarbiyya to zaki ga babban al'amari ne wanda ita uwa ba za ta iya da shi ba saboda shi uba akwai nauye-nauye da yawa a kansa sabanin mace da nauyin bi matewa ba zafin a fita a nema a yi kaza a yi kaza hidimar dangi hidimar al'umma da ta society ta fi yawa akan namiji fiye da akan mace to shi yasa akasarin tarbiyya ta fi nauyi akan ita uwa mace to ga mu muna da uba uba shin ka yarda da haka malam Musa eh gaskiya na yarda da haka mm. shi yasa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa suka ce haƙƙi yana kan uwa to yana kan uwa to dama kamar yadda malama ta daɗa ba da misali da cewa addinin musulunci to addini tun farko ya ce ka zaɓauwa 'ya'yanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar 'ya'yanka ya taso idan baka zaɓi uwa ta garin ba to wannan kaso 80 ɗin fa da za ta yi in suna da nauyin jiki ta ce su yi azama in suna da azama su hauri yayyawa ta ce su rage su ci abinci da hannun dama ga yanda za su yi kaza ga yanda za su yi kaza in ka ɗauki uwa wacce ba ta da wannan tarbiyyar to ya'ya sun rasa wannan amma cewa ta yi ta ba da kaso eh, goma sha biyar ga uba idan aka yi hakan baka ganin ku maza kun sakawa mata ragamar tarbiyya za a iya samun aka matsala eh, eh to ai idan ka riga ka zaɓi uwa ta garin hmm. to wannan kaso 85 in ma 90 din ne ya hau kanta saboda ka zaɓe ta ba ta nake ya kamata a ce ko da eh, kaso 15 aka bashi ya kamata shi ma ya hoɓɓasa ya sa ido akan yadda matarsa take kula da yara gaskiya ne dan wasu mazan zaka ga majority ba at once zaka ga matar ita take tarbiyya idan ko tsawatar ta wani uban ma baya so a yi magana ko a tsawatar wa yara kwanan nan eh, aka san haka ne ya faru a dai cikin najeriya nan ne shi eh, uban yana kokarin tsawatar da yaran amma ita uwar ba ta so idan ya tsawatar sai ta kai masa mari har sai da aka abin ya kai su ga kotu to ai abin da yake faruwa shi dan adam kowace kabila da yanayin ɗabi'unta da al'adinta da addininta to kuma mu a nan afirka da kike maganar tarbiyyar yara ai shi namiji ba ma 'ya'yan kaɗai yake wa tarbiyya ba ita kanta uwar ya mata tarbiyya abinda nake gaya miki da cewa na bashi kaso sha biyar tun farko yana namiji yana gina gidansa ne akan irin yanayin da yake so ya zama tun kafin ma a samu 'ya'yan zai gaya matarsa baya son kaza yana son kaza ba kuma sai ya tabbatar ta tsaya akan haka mm. saboda lokacin da 'ya'ya suka zo baya bukatar sai ya daɗa jaddada mata wannan abu kuma kamar yadda malam musa ya faɗa cewa a samar wa 'ya'ya uwa ta gari muna ɗauka a ranmu cewa matar da aka aura ɗin mace ta gari ce mai tarbiyya saboda aka za ta yi tarbiyya 'ya'yan da allah ya basu a tare ita da mijinta to na ji kina ta yi gida kai idan <laughs> a kaddara an samu uwar tana ta tsaya kan kafafunta tana ba yaran tarbiyya amma ba a la'akari da zamani yaran nan za su fita za su yi wasa za su haɗu da wasu yaran to ai analysis ma da aka yi akwai misali mun gane cewa yawancin lalacewar tarbiyyar 'ya'yanmu shine idan aka samu akasi a gida ba a zama lafiya ba a haɗa kai tsakanin uba da uwa ba to shine yawanci tarbiyyar 'ya'yanmu take lalacewa amma idan da haɗin kan uwa da uba a harkar tarbiyyar yara ina tabbatar miki yaran za su samu tarbiyya fiye da da ko da sun fita waje ko da sun fita waje daga lokacin da uwa ta ja ta uba ija ƴaƴansa a jiki ba wani a waje da zai zo ya bata maka tarbiyarsa kana musu addu'a kana jin kana nuna musu rayuwa in kai kaza shine mai kyau in kai kaza mara kyau ba ku ga wani kuna sha'awarsa to abu ga hanyar da i zama wannan mutumin kamar mu a wannan a makarantu ai muna gaya yara kuna sha'awar wance kuna sha'awar wace ga hanyar da ta ta zama kaza in ko ka zama kuma za ku yi kaza to yawanci da aka yi analysis sai aka ga yawanci ko rigima ake tsakanin mace da namiji a cikin gida tana gurgunta tarbiyyar 'ya'yanmu wannan shi ne abin da yake faruwa to a ina misali ake samun akasi to idan an samu akasi uwa eh, ɗaya daga cikin baya marawa daya hakan wacce irin matsala gaskiya tana haifar da matsala ba karama ba yana haifar da babbar matsala gaskiya tunda za ki ga akan sami akwai uwa da bata so a taba mata 'ya'ya ko kuma akwai uba da baya so a dami yaransa sai ce kin cika fada kin dami yaran nan kin matsa musu dan akwai abin da ya faru take gaya min cewa mijinta ya gaya mata cewa nan gidan ba haya kike biya ba in ci da ke in sha da ke 'ya'ya na gidan ubansu ne ki bar su sake to kin ga irin wannan dole akwai an samu matsala kenan tunda duk inda ta kai da kokari idan uban baya so ita kanta tana karkashin uban ne to dole in baya so dole ta makale hannunta to amma idan zai taimaka mata ko ganin yaran yayi a cikin wani yanayi na damuwa ko wani abu me ya faru ai mama ce ta ke ni ko mama ce ta min faɗa me kai ko me kika yi kaza da kaza da kaza ne a'a kaza ba kyau mama maka haka ne dan ka shirye dan ka yaro to kinga abu zai tafi yanda ya kamata mm. amma me ya same ki mama ce ta ke ni babun ba aziya zo dan me kika take ta mm. kaza kaza kaza to gobe yarinya ma ba ta tsaya ba mm. ko yaron ma ba zai ga girman mahaifiyar ba zai kai kara mahaifinsa in kuma mahaifiyarsa ce cike goya masa ba shi ma abu ai baban ku ba son ku yake ba ai na gaya muku to kin ga irin wannan shine zai sa a samu matsala amma in dai ma'aurata suka haɗa kansu suka zauna lafiya suka yadda wannan tarbiyyar ya'ya haƙƙi ne da ya rataye a kansu gabaki ɗaya kuma mutum ɗaya ba zai iya yi ba sai da taimakon ɗaya to in Allah yadda za a samu abin da to me yasa iyaye maza kukan tsawatar wa mata cewa me yasa suke takura yara ai gidan ubansu ne eh gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga 'ya'yayenka to in allah ya sa an dace an samu haka to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan 'ya'yansa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta saboda haka dole abin da duk ta yi na hukunci ya ba ta goyon baya abin duk ya yi na hukunci ta ba shi goyon baya abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu musa salim muktar da rabi abdullahi da hannatu baba bello da kuma mai jidda sabo muhammad iyaye kuma 'yan gwagwarmaya sai wakiliyarmu baraka bashir da ta ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya